Bismillahir Rahmanir Rahim. Kashi na takwas. Idanunsa ya zuba hoton da ke mamaye a kan sikirin ɗin wayar. A hankali yake jin wani irin shauƙi na ratsa dukkanin ilahirin jikinsa. Motsa da fuskar wayar ta sayi a hankali ya ɗora bakinsa a kan sikirin ɗin wayar. Cikin wani irin sassanyin murya mai ɗauke da daddaɗan amu ya ce, My baby boo. Manna wayar ta sayi a kan faffaɗan ƙirjinsa tare da lumshe kyawawan idanunsa. Ya yi imani cewa wannan yarinyar ita ce bugun zuciyarsa. Haka kuma ƙaddararsa na tafiya ne daidai da rayuwarta. Najib, da tunani kala-kala a cikin ransa ya ƙara so gaban babban famasi ɗin. Cikin hanzari ya shiga ciki. Magungunan da Dr. Ishak ya rubuta wa Lailan ya siyo. Ko da ya fito daga famasi ɗin, kai tsaye wani supermarket ya wuce. Kayan ciye-ciye ya siya wa Lailan, dangin su cakulat da dai sauransu. Daga supermarket ɗin kuwa gida ya nufa. Ko da ya shigo kwamfan ɗin gidan yana gama da tafakin ɗin motarsa ya fito tare da nufar hanyar da za ta sada shi da falon gidan kai tsaye. Yana sawa cikin falon kuwa ya tarar da su Abu Jahid da kuma mahaifin nasa suna hira. Ganin Najib ɗin ne ya sa Abu sakin murmushi cikin kulawa ya ce, Najib ka dawo? Kai Najib ɗin ya jinjina tare da ƙarasuwa cikin falon. Agogon da ke ɗaura a tsintsiyar hannunsa ya kalla cikin yanayin nuna damuwarsa ga lailan ya ce, E na dawo abu, ga magunguna don ya kamata a ce ta tashi tasha. saboda shi ma zai taimaka da kwarai wajen rage raɗaɗin ciwon. Kai abu ya jinjina cikin gamsuwa ya ce, Kwarai hakan zai taimaka, amma yanzu na san ana tashinta da kuka za ta tashi. Jin abin da abu ya faɗa ne ya sa Najib limshe idanunsa. Kwarai yana son sake ganinta, saboda baya son a ce ya kwana ba tare da ya sake sanya idanunsa a cikin nata ba. Ɗan sake duban agogon da ke ɗaure a hannunsa ya yi cikin nutsuwa ya ce, Bari na je na gwada lallaɓa ta ko za su tashi ta sha maganin. Murmushi abu ya yi ta da bin Najib ɗin da idanu, wanda tuni ya kama hanyar da yake hasashen ciwon nan ne shashin Laila. Kallon Alhaji Ahmad Rufa'i abu ya yi. Shi ɗin ma Alhaji Ahmad ɗin, Najib ɗin ya bi da kallo, Ajiyar zuciya ya sauke tare da daura kallonsa ga abin. Murmushi kawai suka yi wa juna tare jinjina kansu. Lokaci ɗaya kowannensu ya soma zancen zuci, yayin da kowannensu da abin da yake saƙawa a cikin zuciyarsa. Laila kuwa, tun da mami ta kai ta ɗaki take bacci, har zuwa yanzu kuwa baccin take yi, sai dai kuma kallo ɗaya za ka mata ka ji tausayinta. Duba da yanayin da take baccin, ka san cewa ba tana yin sa ne cikin daɗin rai duba da irin yadda ke ta faman sakin shishshekar kuka duk da cewa baccin take yi kwance take akan ɗan gadonta yayin da gaba ɗaya fararen kafafunta suke a bayyane tsayawa ya a gaban ƙofar da yake tunanin cewar ita ce ƙofar ɗakin nata ɗaura hannunsa ya kan mabuɗin ƙofar tare tura ƙofar ciki a hankali ya kutsa kansa cikin ɗakin tashin farko idanunsa suka sauka a kanta Murmushi ya yi sakamakon yadda ya ga ta dukunkune jikinta waje ɗaya. Mai da ƙofar ɗakin ya yi rufe tare ƙarasuwa cikin ɗakin. Kai tsaye ya nufi jikin gadon da take kwanci. Ledan magungunan da ke hannunsa ya ajiye a gefe. A hankali ɗan kwafo inda ya zuba mata idanunsa. Sannu a hankali ke ƙarewa kyakkyawar fuskar da kallo. Sauke ganin sai akan ziraziran eyelashes ɗinta wanda suke ɗauke da danshin ruwan hawaye. Ƙasa ya da idanunsa har zuwa kan ‘yan ƙananan jajayen shanin lips ɗinta masu kyawun gaske. Wani ya wuyi haɗiya wanda ya tsaya masa a makoshi. A hankali ɗan lashe lips ɗinsa cikin wata irin silent voice ya ce, Kina da kyau sosai. Yi magana tasa a bayyane, still cikin yanayin shauƙin da ya samu kansa a ciki. Harinsa ya kai kan fuskarta a hankali cikin sanyin murya ya kira sunanta. Laila, ko motsawa ba ta yi ba balle ya sa ran cewa za ta buɗe idanunta. Hannunsa ya kai ya ɗan ja hancinta. Cikin sanyi ya kuma kiran sunanta. Laila wanda a cikin baccinta ta suma jiyo sautin baƙuwar murya a cikin kunnuwanta. A hankali ta suma buɗe silifan ice ɗinta. Cikin zallar shiguba ta suma ƙoƙarin yin kuka. Hannunsa ya ɗaura a kan bakinsa cikin kulawa ya ce, Shh, karki kuka kin ji, tashi ki sha magani. A kasalance ta ƙarasa buɗe idanunta. Ganinsa a kanta ya sa ta yi saurin tashi zaune tare sanya hannayenta duka biyu ta kare ƙirjinta. Idanunta ta soma ɗan mutsitsikewa tare turo bakinta gaba. Murmushi kawai na jibiye tare soma ɓare magungunan da ke hannunsa. Ganin ya ɓare magunguna ne yasa ta ɓata fuska cikin zallar shi ta ce, Ni dai ai ba zan sha ba, ni dai kan bana su. Ɗago idanunsa ya watsa mata, Hakan ya sa ta yi saurin ɗauke idananta a kansa, don ba ta jin za ta iya jurewa mayataccen kallonsa. Murmushi ya sakar mata again tare da tashi daga tsugunan da ya yi. Kan bai sa durowa ɗin da ke gefen gadon ya zauna. Magungunan da ke cikin hannunsa ya miko mata haɗe da goran ruwan suwan. Cikin kulawa ya ce, Karɓi ki sha. Yi ta kamar ba za ta karɓa ba, sai dai ganin yadda ya kai fita da idanunsa ya sa fisa dole. Ta sa hannu ta amshi maganin. Wajen karɓar gorar ruwan ne hannunta da nasa suke ɗan gogi juna. Cikin sauri ta zame hannunta da yin ƙasa da idanunta. Magungunan ta saka a bakinta, ta da kai gorar ruwan bakinta. Jin ɗacin magungunan a cikin makoshinta ne ya sa ta rinsa idanunta ta da ɓata fuska. Murmushi yayi don hakan da ta yi ba ƙaramin ƙara fito da kyawun fuskar ta yi ba. Hannu ya miƙa mata alamar ta bashi gorar ruwan. Babu musu kuwa ta miƙa masa. Karɓayi ta da tashi tsaye. A nan kan bisa durowa ɗin ya ajiye goron. ‘Yar ce leda da ke ɗauke da kayan cakulet da ya siya mata, ya ajiye mata a nan kan bisa durowa ɗin. Kallon ta ya yi, hakan yasa ita ma ta ɗago da kai ta kalle shi, wanda hakan yasa idanunsa haɗewa waje ɗaya. Murmushi ya mata cikin kulawa ya ce, Good night. Yana faɗan hakan ya kashe mata hasken wutan da ya mamaye ɗakin. A nutse ya sa kai ya fice daga cikin ɗakin. Idanu ta tsirawa bayansa har ya gama ficewa daga cikin ɗakin. A hankali ta suke ajiye zuciya ta da komawa ta kwanta. Limshe idanu ta yi cikin jiki da kuma zuciyarta take jin ina ma da a ce. Ya MJ ɗinta ne, shi ɗin ne haka. Ina ma a ce shi ta gani a cikin wannan yanayin nata. Take lokaci ɗaya ta ji wani irin kasala haɗi da baƙon yanayi sun ziyarce ta. Ɗan ƙaramin filan da ke gefenta ta rungume, tana ɗan karye da kanta. Ba ta san ta yaya kuma ta ina za ta fara siffanta haɗuwa da kuma matsayin kyawunsa ba. Sai dai kuma yaya ne ta yi imani cewa yana da wani irin baiwar kyawu, wanda da yawan maza ba su da shi. MJ shi ɗin na daban ne. Hannu ta sa ta dafe kanta wanda take jin yana mata nauyi. Ga kuma idanunta da suke ta faman lumshewa. Da alama magungunan da Najib ɗin ya bata suna da sa bacci. Ji gaba ɗaya jikinta ya yi wik. Shiru ta yi tare zurfafa tunaninta a kan ya MJ ɗin. Ko cikakken mintuna ashirin kuwa ba ta yi ba, bacci ya ɗauke ta. Ɓangaren Najib kuwa yana fita daga cikin ɗakin nata, kai tsaye cikin falon ya koma. Har zuwa yanzu kuwa Abu da kuma Alhaji Ahmad suna zaune. Ganinsa ne ya sa Abu cikin kulawa ya ce, Ba ta tashi ba ko? Murmushi ya tara girgiza kansa, ɗan juyawa ya kalli ƙofar ɗakin nata. A nutse ce, ta tashi kuma na bata maganin tasha. Ajiyar zuciya abu ya sauke ta da jinjina kansa. Alhaji Ahmad ne ya dubi ɗan nasa cikin kulawa ya ce, Dama kai nake jira, na ga dare ya so mai. Ka san gobe, jirgin karfe shida zambi, zuwa Kaduna. Ya kamata mu wuce masaukinmu. Kai na jib ɗin ya jinjina ta da cewa, Eh, ni ma baccin nake ji. Kasancewar ko a wani zuwa da Alhaji Ahmad ɗin yake yi, a gidan na Abu yake sauka, wanda musamman Abu ya gina wani haɗaɗɗen fat a cikin gidan, wanda ya yi shi ne musamman da aminin sa Alhaji Ahmad. Idan ya shigo Najeriya ko ya zo garin Abuja, hakan ne ya sa duk zuwan da Alhaji Ahmad ɗin yake yi, Ba ya sauka a hotel, a nan cikin gidan yake sauka. Kusan a tare suka miƙe dukkaninsu. Abu da kansa ya shiga taka musu har zuwa masaukin nasu, wanda tuntunin momi ta sa an gyara shi. Ɗakuna uku ne a cikin babban falon, wanda kuma kowannensa akwai furnitures masu kyau a ciki. Ɗaya daga cikin ɗakin kuma wanda shi ne na farko a nan Najib ya sauka. Yayin da Alhaji Ahmad kuma ya sauka a ɗayan ɗakin. Kwarar Najib ya shiga ɗakin, Murza a ƙofar saki ya yi. Cikin nutsuwa ya suma rage kayan jikinsa tare da ɗaura wani towel ya shiga wanka. Bai wani jima ba ya fita daga wankan sanye da fararen bathrobe ɗin wanka a jikinsa. Tabbas Najib kyakkyawa ne. Ba shi da yalwatacciyar murɗaɗɗiyar surar jiki, amma kuma yana da faffaɗan ƙirji. Sannan akan fuskarsa yana da dogon hanci tare kuma manya-manyan idanu. Ga kuma wani irin haɗaɗɗen saje da ya kwanta lif a gefen fuskarsa. Sannan kuma yana da yalwataccen gashi a saman kansa. Yayin da labban bakinsa ke da kalar pink. Tabbas Najib yana da salon irin nasa kyawun. Kuma yana da abubuwan burgewa da dama a jikinsa. wanda da yawan mata ke buri da kuma fatan samu. Sai dai kuma dama duk yadda mutum ya kai ga abu, kyawu, ilimi ko wayewa, akwai wanda ya fi shi. Wannan ya sa tsakanin Malik da Najib ya zama akwai bambanci, kama daga yanayi har ma kuma daga tsarin halitta. Domin Malik ɗin shi ɗaya ne babu na biyunsa. Sai dai kuma dukkaninsu gwanaye ne a wajen kyawu, sannan a cikinsu dukkaninsu babu mai makusa ɗaya. wanda zai sa mace ta ƙisu. Shirya kansa ya cikin wasu fararen riga da wando, zuciyarsa cike da tarin tunanin Laila. Cike da tunanin Laila ya haye saman haɗaɗɗen garinsa da ke cikin ɗakin. Ko da ya kwanta ya rufe idanunsa, fuskar Laila ce ke ce masa gizo. Tuno da santala santilan ƙafafunta da ya yi ne ya sa shi sakin murmushi, haɗe da ajiyar zuciya. Tabbas duk da ciwon Laila ba ta da wani girma sosai, amma tana da tsarin halitta mai kyau da kuma ban sha'awa. Musamman yadda shef ɗinta yake, Allah ya mata body structure mai kyau. Wannan ya sa idan yana kallonta baya son ɗauke idanunsa daga gare ta. Tabbas yana ji a jikinsa cewar Laila za ta zama wani yanki na rayuwarsa, domin yana ji a jikinsa cewar zai rayu da ita, har ma ya samu mafaka a jikinta. Da tunani iri-iri haka bacci ɓarawo ya ɗauke shi. Washe gari Kamar yadda ta saba tashi karfe shida daidai a kowace rana. To yau ɗan ma hakan ne ya kasance. Sai dai tashinta na yau ya bambanta da na koyaushe. Don kuwa da wani irin tashin zuciya haɗe da amai ta tashi. Hakanan duk take jin yanayinta babu daɗi. Kyawawan kafafunta ta ziro ƙasa daga kan gadon. Ta da miƙewa tsaye. Duk da cewa tana jin jiri amma haka ta daure. Ƙarasawa toilet ta yi inda ta ɗauro alwala. Bayan ta idar da alwalan ne, ta ɗan ɗago tare da lumshi idanunta. Sakamakon wani abu mai ɗumi da ta ji yana ƙoƙarin bin jikinta. Ɗan shagwaɓe fuska ta yi don ba ta son a ce abin da take zargi ne. Sake komawa ta ta wanke jikinta. Ganin cewa da gaske firiyar ɗinta ne ya zo, ya sa ta sake shagwaɓe fuska. Take idanunta suka cika da hawaye. Duk da cewa wannan shine karo na biyu da farawarta, amma sam ba ta son abin. saboda yadda yake sawa take jin kanta a takure. Tuna da cewa a wancan karan, Tima ta ba ta kyautar Fad ne ya sa ta sakin ajiyar zuciya. Dai idan da a ce Tima bata ba ta ba, da bata sanya za ta yi ba. Wanka ta kasancewar garin ana ɗan sanyi ne, ya sa kwada ta sanya nufan ɗinta. Wani kakkauran safa ta saka a ƙafafunta, wanda tsawonsa ya kawo har gwiwarta. Kwada ta saka rigar makarantar, ɗasta mata. Kasancewar idan tana period, breast ɗinta na ƙara girma shi yasa rigar uniform ɗin nata ta zauna a jikinta sosai. Wani haɗaɗɗen kwambar shoe ta saka a ƙafanta, wanda kuma za su taimaka ƙwarai wajen rage mata sanyin da take ji. Kallon agogon da ke sakale a jikin bangon ɗakin ta ƙarfe bakwai da minti sha uku na safe. School bag ɗinta ta goya ta da zira ɗan ƙaramin hijab ɗinta na makaranta a jikinta. estra pad guda biyu ta ɗauka inda ta buɗe zip ɗinta da ke bayan school bag ɗinta, ta saka pad ɗin a ciki. Ganin ta gama kintsa kanta ne ya sa kai tsaye ta nufi falo. Sako kafarta a cikin falon ya yi daidai da buɗe ƙofar fad ɗinsa da aka yi. Ganin haka ne ya sa ta yi saurin komawa baya. Cikin hanzari ta lafiya a jikin ɗan bangon da ta san wanda ke cikin falon ba zai iya ganin ta ba. Cikin isa da kuma izza yake takunsa Sanye yake cikin full shigar uniform ɗinsa na soldiers, wanda suke matuƙar yi masa kyau. Kana suka bayyana zallakwar jini da cikar halittarsa. Yanayin da kayan suka yi matuƙar yi masa kyau ne, ya sa Laila ta ɗan ɗago kanta tana leƙensa, ta kafe shi da idanunta. Garin shigar da ke jikinsa ne ya sa ta sakin baki da hanci tana kallonsa. Tun daga kan ƙafarsa da ke sanye cikin wasu haɗaɗɗun baƙaƙen takalma, sosai yunifom ɗin suka zauna a jikinsa. Yayin da ɗaura fesin kaf wanda yake shi ma na soldiya ɗin ne a kansa. Sanadin hakan ne kuwa ya sa rumfar fesin kaf ɗin ya ɗan rufe idanunsa. Kwantaccen sajensa da ke kwance a kan fuskarsa ne ke shanin. Gefe guda kuma red shining lip ɗinsa ne ke ta walwali, wanda hakan shi ke ƙara ƙawata fuskarsa. Tabbas Malik kyakkyawa ne kuma tsayayyen namiji ne. mai ɗauke da tarin kwarji da kuma abubuwan burgewa. Tabbas ba ta jin za ta iya ɗauke kanta daga kallon kyakkyawan namiji na musamman irinsa. Wanda za ta iya rantsuwa cewa babu wani namijin da yunifom ɗin soldiya ya taɓa karɓarsa kamar sa. Ɗan limshe idanunta ta yi tare lasan siraran labbanta, duk da cewar ba sa kusa da juna, amma gaba ɗaya ƙamshin da daddaɗan turarensa ya cika cikin falon, har ta kai ga ya ziyarci hancinta. Numfashi da ke ɗauke da daddaɗan ƙamshin sa ta shaƙa, tana ɗan lumshi idanunta. A cikin jiki da zuciyarta take jin wani abu na yi mata yawo. Kamar yadda jini ke gudana a jikinta, haka take jin wani abu na musamman a dangane da shi. Ganin ya nufi da ni eriya ne yasa ta ɗauke idanunta a kansa. Har zuwa lokacin kuwa bata rufe bakinta da ke a wangale ba. Kwarjini da tsantsar haɗuwarsa ne suka mamaye zuciyarta da gangar jikinta. wanda hakan ya haifar mata da wani irin zazzafan shauƙi mai ratsa gangar jiki. Sake sakin ajiyar zuciya ta yi a karo na barkatai, yayin da ta yi imani cewa ganinsa da ta yi ne ya yi sanadiyar gurgujewar nutsuwarta. Ɗan ƙarar leƙa da na area ɗin ta yi, wanda tuni har ya ƙarasa ya zauna. Yayin da ya bawa cikin falon baya, gefe guda kuwa su abu ne a zaune. Ciki kuwa har da Alhaji Ahmad Rufa'i, wanda saboda wani babban dalili ya kashe zuwansa Kaduna da zai yi a yau ɗin. Hannu ta sa ta gyara hijab ɗinta da ke jikinta, Ta da ƙoƙarin samawa kanta nutsuwa. Cikin yanayin sanyi ta fito daga inda ta ɓoye, tare da ƙarasowa cikin falon. Kai tsaye danin eriya ɗin ta nufa. Abu na ganinta ya saki murmushi cikin kulawa ya ce, Good morning, Lailatu. Lailatu shine sunan da Abu ke kiranta idan yana cikin yanayin nishaɗi. dan murmushin da ya bayyana kyawawan haƙoranta ta yi, cikin yanayinta na sanyi ta ce, I'm sorry, Abu, good morning. Murmushi Abu ya tara cewa, Morning, my daughter, ya jikin naki. Da sauƙi sosai. Ta faɗa tana mai gyara zaman school bag ɗinta da ke goye a bayanta. Kallonta ta mayar ga Alhaji Ahmad Rufa'i. Cikin girmamawa ta ce, Abba ina kwana. Murmushi Alhaji Ahmad ɗin yayi, kasancewar tana kusa da shi. Ya sa shi ɗan dafa kanta cike da kulawa ya ce, Laila lafiya ƙalau, ya jikin naki. Burmishi ta da cewa da sauƙi, kai al'aji Ahmad Rufa'i ya jinjina ta da cewa Allah ya ƙara sauƙi. Da amin ta amsa ta da ɗago da kanta. Ɗan sata kallon inda Najib yake ta yi, kasancewar kallonta yake yi ya sa idanunsu faɗawa cikin na juna. Da sauri ta yi ƙasa da idanunta, Hannayenta ta haɗe waje ɗaya tare suma wasa da ‘yan yatsunta. Samun kanta ta yi cikin wani irin yanayi. Bakinta ta ɗan turo gaba a shagaba ta ce, Ina kwana. Bai amsa mata ba sai ma ci gaba da kallonta da yi. Ba ƙaramin kyau ƙananan labban nata suka yi ba. Ba ƙaramin kyau ƙananan labban nata suka yi masa ba. Musamman ma da tana magana. Wani irin hot feeling yake ji na ratsa jikinsa. Wani irin matsanancin sha'awar ta yake ji. Lumshe idanu ya tara ɗan lashe lipsinsa. Shi kaɗai ya san me yake ji a game da Laila. Laila mace ce wadda da kalma ɗaya kawai za ta iya haukata nutsuwa da hankalin lafiyayyen ɗa namiji. Jin bai amsa mata ba ne ya sa ta ɗan murguɗa baki cikin ranta ta ce, Don ka samu ma na gaishe ka, ba zan sake gaishe ka ba to. Me yasa ba za ki sake gaishe ni ba to? Ya faɗa yana mai yawo da idanunsa a kanta. Kyawawan idanunta ta ɗan zaro waje, domin a iya saninta ita da zuciyarta ne kaɗai suke magana. Saboda haka ba ta yi tunanin cewa wani zai ji ta ba. Kansa ya jinjina tare da ɗage mata gidansa ɗaya, alamar kina mamaki ne? Ƙasa ta da kanta don ba ta san me za ta ce masa ba. Sauke idanunta ta yi a kan ƙafafun MJ, wanda suke a sanye cikin baƙaƙen takalma. Tabbas tana kwaɗayi da kuma son sake ɗaura idanunta a kansa. Dan ɗago kanta ta yi tara kai dubanta inda yake zaune. Yayin da ya dukar da kansa ƙasa, yana mai latsa wayarsa da ke riƙe a hannunsa. Saboda fesin kaf ɗin da ke kansa ne, yasa ba ta iya ganin full face ɗinsa. Yatsun hannunta ta ci gaba da cakuɗawa waje ɗaya. A hankali ta soma mamul-mamul da bakinta. Abin da ke zuciyarta ne shi take ƙoƙarin furtawa, amma gaba ɗaya labbanta sun yi mata nauyi. Ƙirjinta da kuma zuciyarta ne ke bugawa. Haka nan ta samu kanta da rasa duk wani ƙwarin gwiwarta. Ɗan rasa idanunta ta yi, ta rasu ma ƙoƙarin bawa zuciyarta confidence. Kamar yadda bakinta ke rawa, haka ma abin da take son faɗi. Abin da take son faɗi ne yake neman ƙwace mata. Cikin sassan yi muryarta da ke kirakin ta ce, Good morning ya MJ. Ta faɗa cikin dauriya tare da fisgo maganar nata. Saukan muryarta a cikin kunnuwansa ne ya sa shi limshe idanunsa da ke a buɗe ta ratse da duk wani abin da yake yi. Fararen haƙoransa ya sa ta ɗan cizon laɓɓansa, Wani irin abu ya ji ya tsaya a ƙirjinsa, wanda hakan ya sa shi kasa ɗago da kansa. Hakanan ya ji komai na ƙoƙarin ƙwace masa. Jin shiru bai amsa ta ba ne, ya sa ta ji gaba ɗaya jikinta ya yi wani iri. Lokaci ɗaya ta ji rauni na ƙoƙarin mamaye dukkan wani sassan jikinta. Idanunta da ke limshe ne suka ciko da ƙwallon. Ba ta ta yadda ta sake kai dubansa gare shi ba, ta ja ɗaya daga cikin kujerun falon ta zauna. Najib ne ya ɗago da kansa tare da kallon Malik ɗin. Na ‘yan wasu sakanni, da da kallonsa ga lelan yayi, wacce ta dukar da kanta ƙasa. Har yanzu wasa take da yatsun hannunta, yayin da idanunta ke cike da ƙwalla. Duk da cewar ba ta yadda ta ɗago da kanta kowa ya ga hakan ba. Suna mata idanu yayi lokaci ɗaya ya ji babu daɗi a cikin ransa. Fulat ɗin soya ketchup ɗin da ke gabansa ya tura mata. Cikin wani irin yanayi da ke bayyana zallan abin da ke cikin zuciyarsa ya ce, Ƙarfe bakwai na safe, ya kusa, ki yi sauri idan ba haka ba, za ki latti. Jin abin da ya faɗa ne ya sa ta ɗan ɗago da kanta ta saci kallonsa. Lokaci ɗaya ta suma ƙoƙarin shanye hawayen da ke kwance a cikin idanunta. Sai da duk yadda ta kai da ɓoye hawayen nata, dole idan mutum ya kalle ta sai ya gane Sanin hakan ya sa ba ta yarda ta haɗa idanu da Najib ɗin ba, ba kuma za ta iya ƙauracewa ta yin abincinsa da ya mata ba. Dole gaba ɗaya zuciyarta ta yi rauni. Gaba ɗaya zuciyarta ta yi rauni, haka zalika tunaninta na ƙoƙarin tafiya ne wani waje daban. Al'adarta ba ta fiye cin abinci da spoon ba, hakan ya sa ta sanya hannunta a sanye ta soma cin abincin. Limshe idanu na jibiye haka yake ji kamar ya sa ta a jikinsa ya ba ta abincin a baki. wani irin shauƙin ta yake ji. Malik da har yanzu kansa ke ƙasa, miƙewa tsayayi. Miƙewa tsayayi ba ta da ya sanya ko loman abinci ɗaya da ke gabansa a bakinsa ba. Ya soma ƙoƙarin barin danin eriya ɗin. Hakan ne yasa Abu da Sinajib ɗago da kansu duka suka kalle shi. Cikin yanayin mamaki Abu Jahid ya ce, A'a Malik, ina za ka kuma? Ina za ka kuma bayan baka ci abincin ba? Tsayawa daga tafiyan da yake yi yayi. Ba tare da ya juya kalli kowannensu ba, ya ce, Na ƙoshi. Bai jira mai abin zai ce ba, ya sa kai ya bar wajen. Kai tsaye nufi ɗakinsa. Da idanu duk abin suka bi shi, banda Laila wanda ta kasa ɗago da kanta. Kai kawai abu ya girgiza ta da ci gaba da cin abincinsa. Tana jin motsin rufe ƙofarsa alaman ya shiga faɗinsa ne. Ta ture filet ɗin abincin da ke gabanta. ta da miƙewa tsaye. School bak ɗinta ta ɗauka ta rataya a kafaɗarta. Abu ne ɗago kai ya dube ta cikin kulawa ya ce, Ke makin koshi ko? Kai ta jinjina masa alamar e. Kallon plate ɗin abincin na ta yi wanda ko rabin abincin ba ta ci ba. Kansa kawai ya girgiza ta ɗan saki murmushi. Dama ya san hakan za ta faru. Ya jima da fahimtar cewar Laila da Malik abu guda ɗaya ne. zuciya da ruhinsu duk iri ɗaya ne. Gyara zaman sayi, kana ya ce, ki je direba ya kai ki. Kamar dama jiran hakan take yi, cikin sauri ta ce, to. A hanzarce ta juya ta nufi hanyar fita daga cikin falon. Miƙewa na jibiye cikin kulawa ya ce, Ni ma fita zan yi, zan sauke ta a makarantar. Idan ya so, sai direba ya ɗauko ta. Jinjina masa kai su abin suka yi, tara ci gaba da cin abincinsu. MJ yana shiga faɗin nasa kai tsaye bedroom ɗinsa ya wuce. Mai da ƙofar ya rufe, a hankali ya ƙarasa jikin windon da ke jikin ɗakin nasa. Daga nan cikin windon ɗan, kana iya hango kamfa ɗin cikin gidan da abin da ke faruwa a kamfa ɗin gidan. Idanunsa wanda suka canza launi daga farare zuwa jajaye ya ware su, tara fesar da wani irin numfashi mai zafi duka hannayensa biyu ya zira a cikin aljihun wandonsa, ta da mai da ganinsa zuwa kamfan ɗin gidan. A daidai lokacin ne kuma Laila ta fito. Laila na gaba yayin da Najib ke biye da ita a baya. Ganin Laila da Najib ne ya sa shi dunkule hannuwansa. Ya dunkule hannuwansa da ke cikin aljihun wandonsa. Idanu ya tsira wa Lailan yana jin abubuwa da yawa na yawo a cikin jikinsa. Tabbas Laila ƙaddararsa ce. Ƙaddararsa ce wacce a kullum a kuma koda yaushe take yawo a cikin jininsa. A koda yaushe a kuma kowace rana. Wani abu na sirri da ya ɓoye ƙoƙarin bayyana da kansa yake yi. Tabbas yana ji a jikinsa cewa a cikin biyu za a yi ɗaya. To mata, kuna magana da Hajiya Mira mai kayan mata. Don Allah don annabi mata, na zo muku da wani magani Ina macen da ba ta da kwanciyar hankali take cikin matsala a cikin gidan aurenta? Ina macen da ta zama bora kishiya ta hana ta zaman lafiya ita da mijinta? Ina macen da dangin miji suka hana ta kwanciyar hankali da ita da mijinta? Wannan maganin da kuke gani, rantsatsen magani ne mai cike da sirrika na mallaka iri daban-daban. Don Allah, don annabi, ban yarda mace da ta san tana zaman lafiya da mijinta ta yi amfani da wannan maganin ba wannan maganin an kawo shi ne domin mace da take cikin matsala take fuskantar barazana a cikin gidan aurenta wannan maganin na matan da suka rasa gane kan mazajensu ne ko kuma matan da mazajensu suke neman matan waje don allah idan har kin san kina fuskantar wata matsala a gidan aurenki ki jarraba wannan maganin wannan mallaka da kuke gani mallaka ce mai sirinji. Ba a sa ta da hannu, ba a sa ta da hannu, da sirinji ake matsa ta. Ko kuma ki zuba ta a leda ki matsa a gabanki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan mallakar, in ba ku ƙaramin misali, mallaka ce da take da mahadi iri daban-daban. Duk macen da ta yi amfani da wannan mallakar ta cutar da mijinta ban yafe mata ba. Domin muna kawo muku wannan mallakokin ne domin ku samu waraka da samun kwanciyar hankali a gidajen aurenku, ba don cuta ko kuma zamba ba. Ina macen da namiji ya cuce ta, ya kuma yaudare ta, ya sadu da ita, kuma ya ƙi aurenta. To don Allah ta yi amfani da wannan mallakar mai sirinjin, ta matsa a gabanta, ta haɗu da shi sau ɗaya kawai cak daga ranar kuma ta yi blocking ɗinsa ta kashe wayarta in ta ga dama ta bar garin. babu zaune babu tsaye babu kwanciyar hankali sai ya nemo ki kuma sannan sai ya aure ki to haka zalika mace da take cikin tashin hankali take da bakar kishiya take da dangin miji wanda suka tsangwame ta don Allah ta yi amfani da wannan mallakar sirinjin kuma wannan mallakar mai sirinjin ba wai mallaka ce wanda idan kika yi amfani da ita sau ɗaya tak shikenan ta gama aikinta mallaka ce da sai ta yi shekara goma a jikinki kuma ba ta da makari sai dai idan ke kika karya abinki ta hanyar yi wa mijinki wulaƙanci ko kuma bin hanyar da bata dace ba shi yasa na ce muku wannan mallakar sirinjin na wanda suke cikin tashin hankali ne masu baƙar kishiya annami mai wanda suke hana su zaman lafiya da mazajensu idan har ƙauna nuna kulawa ki zama matar so kuma mowa a wajen mijinki, to ki yi amfani da wannan mallakar sirinjin domin ita ce kankat. Wasu sirrikan ma ba za su faɗa a nan ba. Sannan kuma ita wannan mallakar sirinjin ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. Ga masu buƙatar wannan mallakar sirinjin, za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata, wato 081 42 80 0199. sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma eight zero nine six wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida. Ga mutanen Saudiya za ku iya samun wannan mallakar a kan wannan nambar seven 343849 wato, sifili biyar tara bakwai uku huɗu uku takwas huɗu tara. Ga mutanen Amerika, Germany, US da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba, za su yi mana magana ta WhatsApp a kan wannan nombar. 081 42 80 0199.